يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكين إيقوانسا يومنا رانر أكو غوة هدو shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin nabiyar rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malamin muhammadu Sani umar allah ya kare shi da lafiya ya kara mai yawancin shekaru za mu tashi a shafi na 344 daidai sakin layin da mala yake cewa walamman taha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila tabuka ko yayin da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya tike zuwa ga garin tabuka ma'ana ya isa cikin garin tabuka wa askara biha ya kuma yi sansanin sojojinsa a wato ainihin tabuka a tahu sahibu aila sai shugaban aila ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'abocin garin aila wanda yake shugabancinsu mai rike da ragamar al'amuransu ya zo wajen manzo fasalahahu ya nemi manzo su yi sulhu da shi da manzo wa atahul jizyata ya yadda zai bayar da jizya za su rika biyan haraji ga daular musulunci sakamakon ba za a yaƙe su ba kuma ba za su yaƙi musulmi ba su kuma zauna a ƙarƙashin wato jagorancin musulunci wa atahu ahlu jarba wa uzruh sannan mutanen garin jarba da uzruh su ma suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aila da uzruh mala suka kasa yi bayani aila da shugabansu ya zo sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam mala ya ce tu'uraful yau bismil aqaba yanzu ba da aila aka san wannan guri ba yanzu an fi saninsa da aqaba mina almamlakatul al hashimiyya shine wato tashar jirgin ruwan ƙasar urdun a yanzu sannan ike cewa da jarba da uzruh su kuma yake cewa a halin da ake ciki a yau ƙaryata ne mamlakatul urduniya alhashimiya wasu alƙaryatu ne guda biyu a masarautar garin urdu ko ƙasar urdu ta ƙa'ani shimala garbai madinati ma'ad suna nan a daidai wato anin arewa maso yammacin garin da ake cewa ma'an ala qarabati 22 kilo kusan tazaras za a samu wato kilo 22 daga inda wato an waɗannan alƙaritu suke da kuma garin ma'an ɗin to wannan urdun ba saudiya ba ce ƙasa ce mai zaman kanta eh, urdun eh. a yanzu ƙasa ce mai zaman kanta ba cikin saudiya take eh. an gane ko saboda haka waɗannan gurare shugabanninsu suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama fa a tsauhul jizyata suka ba shi haraji jiziya na cewar za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci ba za su yaƙi musulmi ba ba za a yaƙe su ba an yi sulhu وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rubuta musu takarda tarin bayanai fahuwa indahum ya ba su wannan bayanan a gurinsu cewar ga shaida da za su riƙe ga abin da yake hujja na cewar sun yi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kataba li sahibi aila cikin abin da ya rubuta wa jagoran garin aila wanda yake shugabanta su ya rubuta masa cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mammiya da ta hada kowa da kowa mai jin kai keɓantacce ga bayinsa na musamman ice hadhihi amanatun min Allah wa Muhammadin nabi wannan takaddar zaman lafiya ce daga Allah da muhammad annabinsa rasulullahi manzo ga allah li yuhanna bin ru'uba na ba da ita ga yuhanna dan ru'uba wa ahli aila da kuma jama'ar garinsu aila sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahar na ba da wannan aminci da ya haɗar da jiragen jiragensu na ruwa wa sayyaratuhum da matafiyansu tunda a daɗin ba mota bace kai ne sayyara kamar da yake lokacin annabi yusuf da aka yake magana a cikin kissa annabi yusuf waje a sayyaratun ko haga mutane ne ba wasu motoci bane ne gingimari ko abin da ya kama da haka filbarri wal bahari ma'ana wanda suke matafiya a ban kasa kan tudu da wanda suke na kogi duka suna da aminci lahum zimmatullahi wa muhammadin nabi suna da wato alkawarin Allah da na annabi Muhammad annabin Allah wa man kana ma'ahum min ahli sham da kuma waɗanda suka kasance tare da su daga cikin jama'ar garin sham wa ahli yaman da mutanen yaman wa ahlul bahar da mutanen bahar faman ahdatha minhum hadathan duk wanda ya fara wa addinin musulunci da wani fararren abu da bai san da shi ba da bai aminta da shi ba fa innahu la yahulu maluhu duna nafsi dukiyarsa ba za ta iya masa maganin taba shi ba in yana jin yana da wani abu da zai bayar dan yanzu an ce za a karbi jizyar ku a kyale ku to in ka zo da musulunci wani karan tsaye to dan ana karɓar jizya ba za ta sa a ce ka tsira ka kuɓuta ba za a yi maganin ka an fahimci bayanin ku wa innahu liman akhadahu minan nas to ita wannan sadara ta wa innahu liman akhadahu minan nas in ka koma wasu guraren kuma za ga an rubuta ta wa innahu tayyibun liman akhadahu minan nas a iya kaiwa da kawowa na ban iya fahimtar me take so ta ce na taɓa ‘yan uwan karatu da muka yi madina da wanda irgaye ni da wanda ibiyo bayana kamar kimanin mutum biyu sun ce su ma ba su iya fahimtar mai take nufi to wasu lokuta irin wannan a harkar tafin mai tafin yakan sa kaɗo wata kalma ta wani guri a ratsin gurin da ba gurinta ka kasa gane to kuma shi ɗan uwa muhammadu sani umar dakta na taba shi a waya ban dace ba saboda yana da tafsiri na juma'a wani lokaci kan kashe wayar ko kuma koda tana salin ko ka buga ba zai san ba ka buga ballantana in mun koma zuwa gare shi a samu mafita da wasu lokuta kuma za ka tarci a'a an samu ko faduwar wasu abubuwan da su ne cikon bayanan to an koma masa asali shi da ya rubutun za a gano wani lokaci kuma za ka tara kuskure ne na bugu a wajen tafin sai ce ai wannan gurin asali ba a gurin sa bane an fahimta ko to bayanin da na cimmawa daga baya in Allah da zan sanar muku yawa wa innahu la yahillu an yumna'u ma'an yariduna kuma bai halatta ba a hana waɗannan alkawari da su wani ruwa da za su zo ga inda yake yaridunahu wanda za su iso gurin ruwan don bukatar su to kada wani ya ce zai hana su cikin musulmi wala tariqan yaridunahu kuma kada a hana su bin wata hanya da za su biyo min baharin aw barri hanyar nan ta ruwa ce ko ku ta kan tudu ce to wannan shine alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wasallama i da su da sulhu da kuma rubuta ya ba su cewa sulhun karɓar jizya baya nufin cewar su fake da kalmar ana ba da jizya ko haraji su kuma zo da musulunci abin ba zai karba ba ko kana ba da jizya in ka zo musulunci da abin bai lamunta ba to zai bi ta kanka to wannan shine sulhuna a watsakakken mutum zai maka rubutun da ba za ka rufe shi da rubutu ka yi masa wani ba daidai ba an fahimta ko duk abin da kake riya zai iya faruwa na zo maka da to ai kai ka ba mu rubutun ba wani abu kanin mu da kai kuma yanzu za ka yi mana kaza to ai a rubutun na baku ban baku da cewar ku duk abin da kuka ga dama an fahimta ko ba'atha Khalid ibn al-Walid bayan haka sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya aiki sa Khalid dan Walid itura shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi ila Ukaidar bin Abdul Malik zuwa gurin wanda ake kira da ukaidar ɗan abdulmalik sahibi dumatal jandar ma'abocin alƙaryar da ake cewa dumatal jandar mala isauka ƙasa can yake cewa hiya ƙaryatun fil jawfi bin mamlakatil arabiyyati saudiya ita wata alƙarya ce da cike gurin da ake cewa jau a cikin garin saudiya to nan aka tura Khalid bin Walid zuwa ga jagoran wannan guri wa qala lahu kuma manzo yace da wato Khalid innaka satajiduhu yasidul baqar in ka je gare shi zaka rutun ne mai farautar shanu mafaraucin shanu ne eh, saboda haka bakar ɗan lokaci akan faɗi bakar ana mana nufin eh, wannan mai kama da ita saniyar bauna duwar lokaci yana gaya musa eh. to za ka tar da shi mafaraucin shanu ne fa khalidun hatta kana min hisnihi khalid ya fita inda aka tura shi har ya je wato ganuwar wannan gari bi manzaril ayn zuwa gurin da ake cewa manzaril ayn fi lailatin mukmara a cikin dare wanda yake mai hasken farin wata safiya gari ya yi tarwai tar da shi kamar yadda in wata yi eh, wato icika ya haske sai kama a lokacin rana ake kana kallo na nesa yana kallo ka wahuwa ala satsahin lahu ya tarar da shi yana kan wani rufi nasa ɗabi'a mafarauci din da yake a matsayin wato sa ido yake ga mai zai zo gare shi halayya su cerin wannan neman wa kai wani gurin buya ko na abin da ya kamata wa ma'ahum ra'atu a inda yake akan wannan rufi ina tare da matarsa Fa fabatatul baqar hukku bi quruniha babal qasr aka kwana wannan shanu suna ta wato ainihin karta ga wato kofar wannan wato ainihin gini nasa da ike inda yake rufinsa faƙalat lahum ra'atu sai matarsa ta ce da shi hal ra'aita mithla hadha qat tunda kake ka taba ganin haka ta faru da kai a ce wato shanunka da kake farauta suna ta faman wato kartar kofar wato ainihin gidanka ko kuma rukunin inda kake ma'ana kamar suna an karar da kai ko kuma wani abu ya faru ina faruwa take tambayar sa qala la wallahi ce na rantsa da Allah haka ba ta faruwa ba qalat faman yatruquha haka ne to wa zai bar irin wannan tana faruwa kawai ya bari ita ma mata kamar wata maharbiya maharbiya ita ma ana zama da madaukin kan wasa ita ma ta samu farin kan fa man turuku haza to in haka ne wa zai bar irin wannan tana faruwa qala la ahad shi ai ba mai bari ma'ana kin zaburar da ni fa nazala fa amara bi farasi sai ya sauko ce a zo masa da dokinsa fa usrija lahu aka sanya masa siddi wa rakiba ya hau ma'ahu nafarun min ahli baitihi tare da shi akwai wasu ayari wasu jama'a daga cikin jama'ar gidansa fihim akhun lahu yuqalu lahu hassan a cikin wanda suka wato zama tare da shi dinnan akwai wani dan uwansa da ake kira da hassan fa ba shi ma ya hau abin hawa wa kharaju ma'ahu suka fita tare da shi bi mutaridihim da wato ababan kai farmakinsu ababen farautarsu falamma kharaju talaqathum khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka fita sai da wakan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi suka ci karo da su fa akhadhatuhum aka kama fa aka kama shi wa qatalu akahu suka kashe wato dan uwan nasa shi Hassan tinu wa kana alaihi qiba'un min dibajin mukhawwasun bizahab shi wannan wato dan uwa da aka kashe ya kasance yana sanye da wato wani janjami wata damara shine qibad min diba wacce take ta wato anin alhariri mai kauri sutura da aka hana sawa ga musulmi mukhawwasun bizahab kuma an bi wato ainihin an cakuɗa ta ko an gaurata ko an ratsa mata zinare a jiki shiga dai irin ta isa da jin kai fastalabahu khalidun sai khalid iwato anin ɗauke wannan suturar tasa domin wanda yake mayaƙi na musulunci yin ya haci karo da mayaƙin ɓangaren arna to in ya kashe shi abin da yake tare da shi na sutura ko na makami to shine rabansa fa ba'atha bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan sai wato Khalid ya aika da wannan da ya ba mai wato ainihin ratsin zinare zuwa ga manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi qabla qudumihi alaihi kafin shi ya karaso ya iso zuwa ga manzo cewar ga aike na nan ya manzan Allah kafin iso inda ka aike ni thumma qadima Khalid bi Ukaidir Ukaidar sannan wato ainihin Khalid ya karato ya karaso zuwa ga manzo da wannan jagora da ake cewa Ukaidir dan wato anin abdulmalik wanda yake ma'abocin daumatul khandar jandal kai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa haqa na damau sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsare masa jininsa shi ba za a kashe ka ba kana da aminci wa salahahu isulhu da shi alal jizya ce akan cewar ku yadda za ku rika ba da wato haraji ga daular musulunci ba mu ba taɓa ku kuma ba za ku taɓa wani namu ba tun makalla sabila sannan manzo ya rabu da shi ya kyale shi faraja ila kaumi ya koma zuwa ga jama'arsa walabitha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi tabo kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya zauna a garin bi a a asharata laila tsawon wato ainihin dare yan adadi kaɗan biba ashara mana yan sha kaɗan ya ɗora a goma da yan adadi in dai bai ciki ashirin ba to wannan daga ɗaya biyu zuwa uku aka ce biba an gane ku yan wato anin sha ثم قفل raji'an sannan ya juyo yana mai dawowa ma ashabihi radiyallahu ta'ala anhu tare da sahabbansa Allah maɗaukaki yadda da su ilal madinati zuwa garin madina da zadahumullahu izzan wa nasra a wannan dawowa tasu da suke yi Allah subhanahu wataala ya ƙara musu wato girma da cin nasara ya ƙara musu gagara ga sauran abokan gabar su arna da kuma cin nasara watan kinan da kuma wato anin tabbatar da su akan matsayinsu na sun keri kowa wa makanatan ya ba su matsayi da ɗaukakar daraja wa haiba ya sanya musu kwarjini fi a a'da'i a cikin zukatan abokan gabasu dama dai abin da ake nema a yaƙi waɗannan abubuwa kuma Allah ya ba su su duk da ba a kaura yaƙi ba arna sun rasna ba da suka iya za su ba da jizya ba su ba yaƙa al'ummar musulmi an samu sulhu shine abin da yaƙin tabuka isamar ga al'ummar musulmi yaƙin samo sulhu akai an gane ku kamar yadda aka yi sulhul hudaybiyya ko وفي الطريق يبشر عليه الصلاة والسلام أولئك الذين لم يستطيعوا الخروج ana kan hanyar dawowar نيما manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake albishir ga waɗancan al'ummar musulmin da lam yastati'ul khuruj jama'a ba su iya samun ikon damar fita tare da shi zuwa tabuka ba masu kukan nan sun zo suna so tafi da su ba abin hawa ba yadda za a suka koma suna kuka wahum ashaddu hirsan alai har cewar suna da matsanancin kwaɗayin a ce sun fita tare da mu amma ba sama ka ba fa yaqulu sallallahu alaihi wa sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ke cewa inna bil madinati la aqwaman tabbas haƙiƙa cikin garin madina akwai wasu jama'a wasu mutane da masirtun masiran babu wata tafiya da kuka yi wala qata'tum wadiyan babu wani kwari da kuka wuce illa kanu ma'akum face suna tare da ku zuciyar na nan gangar jikin ce a madina ƙalu ya rasulallah wahum fil madina suka ce ya manzan Allah su da kake cewa suna tare da mu nan a duk tafiyar da muka a duk kwarin da muka shallake ko muka wuce suna garin madina kake nufi da gangar jikinsu ƙala na'am ice i eh, suna garin madina nake nufi amma nan duk abin da muka yi tare da su ake za su samu lada da sakayyar da kuka samu humul udhur hanzari uzuri ne ya tsare su ya hana su zuwa da da yadda za su da su to Allah ya karɓi wannan kyan niyyar tasu da wannan wato ainihin kukan da suka yi na ba su samu tafiya ba to duk abin da kuka yi kamar su ma an yi da su as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin koma abin da karanta lamma wasalan nabi sallallahu alaihi wa sallama ila tabuka yayin da manzon Allah nabi Muhammad tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya isa garin tabuka zahara ala yadayhi ba'd al mu'jizat wasu sashi na gagara koyo mu'jizozi sun bayyana a tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam udhkur tarafan minha dan fado mana wani sashi daga ciki wani dan yanki na'am eh akwai ice kada wanda ya sha ruwa da za su je su tarar a cikin wanda wato an ta dalilin ya dan kurkura baki ya watsa a ciki ya abin nan ruwa ya rika babbuga mai kwanda ina dan wato tsattuwa ya zama to ko yana malala ina wato anin ballowa yana zubo na'am yawwa ya kuma gaya musu kada wanda ya kuskura ya tashi akwai iska za ta zo aka samu wani mai kunnen kashi rabon iska nan za ta tafi da shi ya gaya musu cewar nan gaba in allah yi wa mu'adu tsawon kwanaki da tsawon shekaru wannan gurin da wannan ruwa ya fara wato bubbuga zai zama gonaki zai zama wato wani tafki gurin wato wani noman rani da abin da ya kamata wannan duk na daga cikin gagara ko in ba manzo ba annabi ba ba wanda zai gaya maka wannan abu hmm. ya kuma gaya musu abu haithama ce kun abu haithama ce zama abu haithama sai ga abu haithama na da tafiya da ruwa ya ga abin da ya shafi wato ga suna buƙatar ruwa ga zafi aka ce manzan Allah ka saba ka gaya wa Allah buƙatar ka ya biya buƙata a gaya masa mu ma yanzu a mana ruwa aka gaya masa kuma ka ruwa iya ere inda suke kowa ya samu abin da ya sa biyan bukatar suka sha suka cika abin da za su cika to babakon ɗarafan ma mun gama da kome da kome ke <laughs> yake cewa صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القبائل على الجزية manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya yi sulhu da wasu daga cikin kabilu akan za su bada jizya ma dilalatu zalika me yake nuni akan haka ma dilalatu zalika na'am yana nuna cewa musulunci ba fadayin ranar da jinin mutane yake ba abin da musulunci yake shi ne al'umma ta zauna lafiya su su bar musulmi su addinin su su kan gwamnati sun ma ba za su shigo musulunci ba shi kuma musulunci ya je ya addini su kuma su zauna lafiya amma za su je yake cewa manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya yi sulhu da wasu daga cikin kabilu akan za su ba da jizya me yake nuni akan haka abin da yake nuni akan haka takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya rubuta ya ba su ko shi ke nuna sulhu akai ko sannan da kyale su da aka yi da kuma sakin wanda aka kamo aka zo masa shi aka zo masa da shi har gabansa ko wane yana nuna sulhu akai inda ba sulhu bane da an gama da shi an fahimta ko to ire-iren waɗannan abubuwan malaiki su a faɗo don in nuna cewa eh, idan dalili ina nuna cewa sulhu akai da kuma karɓar jizyar kanta dalili ce akan cewa sulhu ne in ba da haka ba da an gama ce hal kanat gazwatu tabuka nasran lil muslimina wa izza ko yakin nan na tabuka ya zama nasara da wato ainihin girma da daukaka ga al'ummar musulmi eh ya zama musu domin an zama ana ganin wato kwarjininsu ana tsoron a kara da su ko a ja da su kuma an sallama ba da aka iya an ba da jizya ba ma a cewa to za a farma wani musulmi ko daular musulunci kuma za a ɗauki wani abu a bayar gare ta don ta yi ƙarfi tafi ƙarfin duk wani wato alimin da zai iya ja da ita ko kuma iya faɗa da ita mala ya ce almunafiku na fi gazuwata tabuka munafakai a yakin tabuka su kuma me ya faru da su almunafiku na humul munafiku na fi kulli zamanin wa makan in ka ji an ce munafiki shine dai munafiki a kowane lokaci da kowane guri waɗanda suka yi munafurci kafin wannan yakin na tabuka su ne dai munafukan da suka biyo suka taho suka taho har zuwa yakin tabuka a kowane lokaci a kowane guri da gurin yaƙi yaƙen da aka yi baya da cikin garin madina da sassa da aka to ne dai wa kare lahun fi gazuwa tabuka nishatun kabir to a yakin tabuka ma suna da wani wato karsashi babba da suka yi wani alamu na wato nishadi wato ainihin suna ga wata walwala ce suka samu ta simi munafircinsu fil kadhibi wajen kirkirar ƙarya da wato samar da ha'inci wata da abin da ya shafi wato ainihin tozartawa wal da ha'inci zahara zalika fi iddati mawaqif hakan ya bayyana ya fito fili a gurare daban-daban awwaluha guri na farko ta khallufuhum anil khuruj kin fitan ma da wasu suka yi tun wajen fita wato yakin tabukan wasu sun ki fita wannan ha'inci ne munafircin su ne i tasiri yasa suka ki fita wahum yastati'una hu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhali za su iya wannan fitar tare da manzon Allah sallallahu su ba sa cikin wanda rashin abin da za su hau ko guzurin da za su rike isa suka zuwa da guzurin da damar da za a je aka ƙi aka ƙi kasa kasa aka ƙi tafiya to daga daga ciki bi a azarin kadhiba suka rika kuma gabatar da uzuri na ƙarya kama qala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa ya tona musu asiri ya ce wa minhum man ya ƙulu zalle daga cikinsu a kowane za ka jina ce kai min izini wala taftin ne kada ka jarrabe ni da abin da ba zan iya ba kakka ka ɗora mu abin da ya fi ƙarfi na ala fil fitnati saqaqu Allah ce ku saurara ku ji cikin fitinar suka fada tsindum wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma tabbas haƙiƙa wutar jahannama zagaye take da kangararrun bayan Allah za su shiga cikin wutar jahannama sa ce kada a jarrabe su ka a fitine da abin da ba za su iya ba sun ki zuwa yaƙi a zafi to za su je su ɗanɗana zafin wutar jahannama wasani guri na biyu tasbitihim nas anil khuruj daƙirar da sauran mutane daga fita su ba su je ba kuma su hana wasu sun yi irin wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukake ce wa qalu la tanfiru fil har suka ce da wasu daga cikin jama'a kakku tafi fita wannan yaƙi cikin wannan tsananin zafi ba ku ba amsa fita wannan yaƙi cikin tsananin zafi qul naru jahannama ashaddu harra ka ce da su ya annabi Muhammad wutar jahannafa ta fi zafin rana zafi laukanu ya ƙahuna inda suna fahimtar haka الثالث قرين أكو محاولتهم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك ƙoƙarinsu da suka na karya alkawari bi rasulillahi da kuma wato ainihin yaudara ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wa huwa aidun min tabuk akan hanyarsa ta yana dawowa daga tabuka فقد hawala بعضهم الغدر به عليه alaihi والسلام wasu daga cikinsu su sun yi kokarin wato anin yaudarar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hina kana murru bil aqaba lokacin da ya zo yana shudewa ta gurin da ake cewa aqaba wa ma'ahu ammar bin yasir tare da shi akwai sahabin sa ammar dan yasir wa hudhaifa ibn al-yaman da hudhaifa dan yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi fa fahimullahu ta'ala sai Allah ya kware musu baya ya yaye musu labule wa khayyaba qasdahum itaɓar da nufinsu wa hafiza rasulahu sallallahu alaihi wasallama ya kare manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasu daga cikinsu sun so su amfani da dare su far masa ce ko wasu sun farwa manzo ba a san suwaye ba irin yadda ake yanzu ce kawai an zo an buɗe wuta ba a san suwaye ba duk da jami'an tsaron a banza a ko? to sun so su yi wa manzo irin wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tsara manzansa ya kuma kware musu labule tona musu asiri fa akhbara biha hudhaifa wa alamahu asma'um Allah ya sanar da shi sunayen waɗanda suka yi shirin wannan mummunan shirin fa akhbara biha hudhaifa manzo sai gaigaya wa sahabinsa hudhaifa sunayen da aka sanar da shi radiyallahu anhu Allah ya da shi sai radiyallahu anhu ta'ala anhu kaga irin kuskuren bagun eh maimakon radiyallahu ta'ala anhu zaka sa radiyallahu anhu ta'ala harka bugu ne ولذا سمي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan yasa ake kiran huzaifa da ma'abocin sirrin manzo wanda manzo ya yadda ya gaya masa sirrin wannan yasa daga baya wasu daga cikin sahabban irin sumar suka zo su ce ya ya huzaifa dan Allah cikin waɗannan manzo ya ce maka munafikai akwai ni a ciki suna ta tsoron munafurci saboda haka huzaifa ya ce banda kai amma daga yanzu kawai wanda ya sake tambaya ko an tambaya ba zan faɗa ba saboda sirrin manzon Allah ne صلى الله عليه وسلم الرابع استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم na hudu koyi na da sakai na harkas su ta munafunci izgili da suka yi wa manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa sahabi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah madaukaki yadda da su me ya faru mala yace qala ahadul munafiqina fi ghazwati tabuk wani daga cikin munafikai a yakin nan na tabuka ya ce ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i argabu butuna mu dai bamu ga wasu makaranta kwatankwacin waɗannan makarantan da muke tare da su waɗanda suka fi wato ainihin wasu ciki mai san a bashi ci argabu butunan baɗan ciki kenan butun cikkuna ma'ana cikin da ya fi kwaɗayin a bashi abin da zai sa ciki mu ba ga wasu wanda suka kai su ba ma'ana su manzo su manzo da sahabbansa ake ga wannan wala akdhaba al-sunan al-sunan kuma mu ba ga wasu wanda suka fi kowa ƙarya irin su ba wala ajbana inda liqa ba mu ga wasu matsorata mafiya tsoro lokacin haduwa da abokan gaba kamar su ba ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra abinda yake nufi da wannan magana shi wannan munafiki manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa makaranta ƙur'ani fa qala lahu bin malik sai awfu dan malik yace da shi kazabta ƙarya kake yi walakin naka kai da munafiki ne kawai la na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar maka da suna gaya manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi abin da ka faɗa fa zahaba aufu ila الله sallallahu alaihi عليه وسلم ليخبره sai aufu ya tafi gurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi dan ya gaya masa abin da wannan munafiki ya faɗa fa wajada alqur'anu qad sabaqahu sai ya tara alqur'ani ma ya riga shi a daga an gaya masa fa qala zalika ar-rajulu sai wannan mutum munafiki yace ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da mace Allah su tabbata a gare shi inna ma kunna na hudu wani al'ab a muna irin ɗan kuku tsana cikin harkar hiran da wasa ma mu muke wannan magana ya ɗauko ya kawo maka ko kuma aka zo aka gaya maka wa na tahaddathu hadisan rakab irin ɗan zancen nan ne na mahaya dokuwa da wakai ana tafa dai ba a yi jugun ba kawai fa shine muka ɗan magana naqta'u bihi anna tariq dan mu dan wato shagaltar da kanmu daga wato nisan hanya kawai mu ga har zo qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace ka anni anzuru ilaihi kai ka ce gashi ina kallon sa muta'alliqan bi nas'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mai damfare ko jingine da wato ainihin tsawon wuyan taguwar manzon Allah tsira da kai ka ce wani wanda wato irin na kusan nan da annabi haka suke koyan yan gaba-gaban nan sai kayi wasu wato ba su da kirki eh kai sai ka gaba ka da masoya kamar su amma su ne suke kore mutane su cuci wannan su cuce ka su cuce wa innal hijarata latunakkibu rijlaihi wa huwa yaqul inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab hatta duwatsu suna wato ainihin huhuda masa kafa su jini amma wai cewa yake ai kawai dan kutsawa ce irin ta hira wannan abu wasa ne ma da wasa mu muka faɗi wannan magana fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi kuma yana cewa da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa su kuke wa izgili wadda tambaya ce ta musawa da ƙwanƙwasa da kuma wato anin tozartarwa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi manzo bai waiwaya zuwa gare shi ba kuma ya kara masa da komai sai wannan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un a tsiraita shi a wulakanta shi shi ma to dai abin kuka ya fito fili Allah ya tura muku asiri kuma wani abin da ake gaya masu su ba dauke shi komai ba tun tunda ai bai sa sun bar funafincin da suke wa nazala fihim qawluhu azza wa jalla kuma faɗin Allah mai girma da buwaya ya sauka saboda su a game da su wala in sa'altahum la na. da za ka tambaye su me yasa suke faɗar abin da suka faɗa na wato munafirci tabbas za ka sunce da kai inna ma kunna na hudu wani nal'ab ya muna ɗan kutsa na irin hiranmu ta matafiya da wasu hamamu muka faɗa qul abillahi ka ce musu yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un su kuke wa isgili ne abin wasan ku ne abin kutsa ku su? la ta'tadiru kada ku faɗi wannan magana ta cewa da wasa kuke a matsayin hanzari ba wani da gangan a faɗar a batun wato taba Allah da ayoyinsa da manzansa kad kafartum ku je ku kiyaye ku kafirai ne kun kafurta da faɗa Allah subhanahu wata'ala da imanikum bayan da kun nuna kun yi imani wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin in na'fu an ta'ifatin minkum Allah ya ce in ma min yafe wa wasu daga cikinku da suka tuba nu'adhib ta'ifatan to ku sani tabbas za mu azabtar da wasu ayar wasu jama'ar bi annahum kanu mujrimina saboda su sun kasance masu laifi ne bujirarru mala yace al-istiza'u was-sukhriyatu bid-dini wa ahlihi khatarun azim izgili da wulaƙanci game da addini da ma'abota addinin haɗari ne mai girman gaske haɗari ne babba kalli wanda ya tsaye da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya aje gemu kace da shi gemun bunsuru ko gemun masara ka dubu wanda ya ɗage wando saboda kwaikwayon manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da hadisin su ce suturan mumini rabin ƙaure ce in ba makawa zuwa idan sau ka ce masa saki wannan ka haye ruwan to za ka san waye zai saki wando kai ne ko shi ne a ranar da Allah zai tsaye da ku gabansa in kai haka kana ganin ka wulakanta shi ba shi ka wulakanta ba dan ba shi yazo da azage mu ba ba shi yazo da dage wando ba ba shi zai zo da rike asuwaki ba ko tunda da kuma wannan bayanan na kai kuma da ka ɗage wando ka tsaye da gemu ka rike asuwaki ka ɗauka suna ta tsaya iya nan ba a mu'amala da kai kuma a ciji yatsa a kowanne yi abin da aka ci, yawa ya tasahalu fihi ba'd du'afa'il iman wasu daga cikin masu raunin iman zaga suna wato daukan izgile da wulakanci ga mai addini da kuma addinin wani abu wanda yake ba komai ba tasahul shine wato sakaci ya tasahalu fihi a du'afa ilmi wasu masu raunin imani zaka suna da sakaci akan yin izgili yanzu sai ma izgili to raunin imani ne yake kawo haka wa yahsabunahu hayyina suna daukan hakan ba komai ba wa huwa indallahi azim alhali abu ne mai girma a gurin Allah kai izgili ga addininsa ko ga wata korwa ta addininsa ko wani bawa da yake riko da addinin sa wa minan nasi man yaj'aluna dhalika fukahatan fukahata majalisin daga cikin mutane akwai wanda suke son irin wannan izgili shine abun ban dariya gurin zaman su a gafa masu asuwa ke cin zumunci a ahalus sunna wal jama'a ya faɗa ka dan wai koyi ai dariya eh bar wai shi nan barkwanci yake kuma da addini da masu bin addini eh kaji ko ce ya ga wanda ya zo ce dan ciro dan bashi gemu na nasu zai goge takalmansa da shi kaga abu ya kai makura to duk irin wannan mai imani mai karfi ba zai iya yinsa sai wanda imanin ya rauni ko ma wani aka rasa Allah ya kiyaye yalmizuna almustaqimina sai kaga suna wato zinde ko ifce wani salo da za su yi ko da wani aiki ko da baki ko da hannu ga waɗanda suke almustaqimina tabbatattu mai kakku akan addinin musulunci wa yaskharuna min almu'minin kaga suna izgili ga mu'minai wa hadha min sifatil munafiqin wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai alladhina qala Allah ta'ala muhaddidan lahum wanda Allah ya ce maɗaukaki yana mai barazana gare su da jan kunne ulistahzi'u ku ci gaba da izgilin inna allaha mukhrijum ma tahdharun Allah zai fito da abin da kuke tsoron ya fito da shi akwai ranar tunan asiri yau matubula sara'ir ranar za a fito da komai ƙarara kowa ya gani inda ka ɓoye ka je ka yi da wani mitin ɗinka da wani yi lokacin dare sai dare ya raba za ku haɗa ku haɗu ku tattauna ku zartar da za mu duk za ku gama Allah zai zo ya tsirara abin kowa iga to wannan shine abin da ya shafi karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi wa alaikum wannan so na biyu da lecturer zai sun gaba ya rubuta takarda ya ba halin yawon eh. ya kai wa wannan ni kama abin da fahimta an da kira shi ne ba yaƙi ba a'a takarda sahibu aila aka ba shugaban aila shine wato anin eh, wanda yake fa yohanna ka gane ko amma shi ukaidir shi wannan magana ce ta ajiye gare shi to da aka isa tun kafin a kai ga inda yake shi da kansa ya fitowa a fitowar da ya aka haɗu da shi aka kamu aka kashe ɗan uwansa aka zo da shi shi zuwa ga musu e dama tun da manzo tura su ai dama an zo gare su ne asali na a fafata da su in fafata ta kama to a wannan shirin da suka fito wanda ya taho maka a matsayinsa na mai kamar farauta in fa ya ci karo da kai za ku iya fafata to wanda aka ga shine da alamun da za a iya wani ɗaukar mataki a kai aka ɗaukar masa mataki yawo shi ne abin da yawo abin da ke na Eh to ba gashi ba manzo yake faɗa cewar an ga ina ga masa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazin an saukar da bayani akai a yana ga masa eh la ta'tadiru qad kafartu ko a kira sallar sai mu ci gaba salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd assalamu alaikum malam mai hukuncin wanda ya yi kabbara ta iskili niyyar sada'i na cewar ta iskili ce da ita ubangiji zai masa hukunci inna mal'amalu bin niyyati za ka iya sa wa ɗanka sunan ɗaya daga cikin sahabbai kai masa alkunya da sayyid kenan ko kuma sahabi in ka kira shi da abubakar kace kuma alkunyarsa ko kuma abin kai lakabinsa sahabi ba laifi sunansa abubakar alkunyarsa abin kai lakabinsa sahabi ko sunansa uthman lakabinsa sayyid shugaba wannan ba laifi ba matsala ba ne ya halatta sai dai a yi kokari kada wannan lakabin ya rinjaye sunan a rasa gane sunan tsawon lokaci dan da yawa wasu aka tana faru an zo ana so a san sunansa ba a sani ba an dai san shi da sayid sayid sayid sayid shugaba amma asalin sunansa da aka ambata masa da aka sa masa babu ya kamata a rika faɗar asalin sunansa nan kuma sai ya faɗi kada wazo zuma to sai da lakabin kawai za a san shi yace na ɗauki kuɗin mahaifina bayan na sami wata hanya da nake samun kuɗi na halal sai na danga bawa mahaifin kuɗin amma da niyyar Eh, amma ba da niyyar na biya shi kudinsa ba to ni yanzu zan iya canza niyya ta zama cewar na biya shi kudinsa ai shi mahaifi mahaifi ne in ka ɗauki kudinsa ka fashi yanzu bayan abin da ka bashi da ba asara kai na farko wanda ka ɗauka ka bashi a matsayin ka bashi hulɗa ko kuma alaƙa tsakanin ɗa da mahaifi wannan na neman lada da kusanci gurin ubangiji wancan kuma haƙƙinsa ne da yake nasa a kanka da ya kamata ka dawo da shi an fahimta ko ko da ba za ka iya gaya masa kuɗin faɗi ba ne baka san na ɗauka ba to ka ɗauka a ranka cewar e eh, kayan da masa da kuɗinsa ɗin sai ka dunkula sai ka je ka bashi ya san da ban yake da irin wanda ake ɗan zuwa kan ba da 1500 ɗari biyar dubu ɗaya tun da ga wanda da kauri ya ce a ah, kasuwa aka samu haka Allah sanya albarka ka ce amin eh, kuma dai kai ka samu da ka da shi wannan ce tambaya ta ita ce ina yin sallah amma ban sa satara ba sai aka samu wata mace ta zo ta wuce ta gabana amma akwai tsakani akwai tazara tsakani na da ita shin ya sallar ta ɓace ya eh, gurin malaman da suke fahimta cewar abubuwa uku na yanke sallar mai sallah jaki mace da bakin kare suka ce to sallar ta lalace wasu suka ce ba lalacewa manzo yake nufi ta yi gabaki ɗaya ba ta ragu akan yadda ya kamata ka samu sakayyata da mace bata gita ma to a wajen wanda suke da wannan fahimta wanda su ne kusan mafi yawancin malamai sallar karagaggiyar sallah ce amma ba ta lalace na ba za ta muru ba ne a gurin wanda suke da fahimta cewar an yanke ta to kawai ka sake sabo shi sa kaga barin sa su tarar ba karamin abu ne abin wanda yake babba bai kamata a ce ana sakaci haka ba a ƙa'idar musulunci don wai tsakaninka da wanda ya tsallaka maka sallah akwai tazara da daga nan zuwa kwana sabani baka da wata hujja na ka ce ai tazarar da yawa saboda haka bata tsallaku ba sallar ta tsallaku an fahimta ko shi manzo ya ce a sa sa wannan ita ce kariyarka daga yiwuwar duk da zai tsallaka maka ya tsallaka maka an fahimta ku yawon a kamata duk wanda zai tsaya sallar nafila ana cikin sallar juma'a irin sallar da annabi ya ce in an zo masallaci kan a zauna a yi to ya kamata ka tunkari gurin da ka san wani zai iya maka sutara ko na gaban ka shi ya riga idan idar kana bayansa ya zina zaune idan muka tsira in ba haka ba cire hularka ka aji a gaban ka satara tsakaninka da wanda zai gitta kai ba a ce da kai kai kawai ka bar gaban ka ba komai ba kamar da shi kuma ba a ce da shi in ya zo ba komai ya tsallaka duk kowannan ku ana neman ku da ku yi abin da ya kamace eh. wannan shi kuma abin da yake magana cewar ya taɓa sauraron wani kaset na madagayi malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama ya ji yana fatawar cewar mutumin da ya zaɓi kafari shi ma ya yi kafirci ba ma wanda ya zaɓa ba wanda ya ce a zaɓi kafari ya yi kafirci amma kuma ya ji wani yana ƙoƙarin warware wannan fatawar tasa ya abin yake yanayi ake kalla sai a ga akan me kake magana din yanzu misali aka zo maganar zaɓe ga musulmi ga wanda ba musulmi ba a musulunce babu wani abu da arne zai zo maka da shi da ya fi na musulmi babu wani musulmi duk gurɓatarsa da za a ce gurɓatar tasa ta yi daidai da kafirci an fahimta ku? wannan shine abin da yake daidai a shari'arci amma idan ka samu kanka a abubuwan daga musulmi ya jingina koyarwarsa ta addinin musulunci musulmi ne a suna da shiga amma arne a aikace ga arne a aƙida da shiga amma yana iya ɗabbaƙa maka wani abu na haƙoƙinka su samu wancan musulmin kuma ya san maka da su to wani dalili ya iya sa ka rinjayar da wannan ba don kana goyon bayan arnancinsa da kuma goyon bayan arnanci ya zarce yanayin da ka samu kanka a ciki shi zai baka damar abin da za ka an fahimta ko abin da jama'a so suke kasa ganewa suke kuma wato kidimiya ko kuma jahilci ke aiwatar da abin da suke aiwatarwa yanzu a halin da muka samu kanmu a ciki a najeriyance sautari matsalar da muke ciki ‘yan uwanmu da muke tare da su muke jin su ne wakilanmu su suke jaza mana yanzu duk wani wanda zai zo yana magana kafuri kafuri kafuri waye waye dora kafuri wa ya ɗora shi da goyon bayan wa aka ɗora shi su da to bai kamata a wawantar da hankalinka yaya kai ka zo kake tare da shi kake karfafarsa kake a gazarsa duk i abin da i sai a daidai wani taƙi saɓani ya shiga tsakaninka da shi kuma ka dawo ka zo ka ce min wannan fa'ar ne ne to waye kafa shi to ya kamata mu zama wayayi kan mu zama dola yake dimin mu duk sanda abu ya zo irin wannan ko ma a kalli wani abu in aka zo yanzu a kasance a kasance sanin kowa ne duk wanda ya hau kan mulki in musulmi ne in dai nagari ne kokari ike ke maka addininsa duk wanda ya hau mulki in arne ne kokari ike ne taimaki arnancinsa wannan abu ne a fili kowa ya sani bai bukatar su kai wa mutum Sau da haka in zaɓe ya kama za a yi da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba zaɓin musulmi kana da abin da za ka gaya wa Allah idan zaɓe ya kama da musulmi da musulmi gurɓatacce da nagari zaɓi nagari ka bar gurɓatacce ko a ina ike ko a wace jam'iyya ke kai musulmi abin da ake so da kai jam'iyyar ka musuluncinka jam'iyyarka musuluncin ka nagartar dan uwanka musulmi ita ce jam'iyyarka amma in ka tafi akan cewa duk abin da jam'iyya ta yayi mu shi za ka yi to wallahi ka halaka ka ji na rantsi da wanda ya halicce ka halaka to da ka musulmi ba ka da wani zaɓin za ka ce wai ka ware addini ka ajiye guri daban ka ware siyasa ka ajiye guri daban ko zamantakewa yau da kullum ka ajiye rayuwa ka gaba ɗaya cikin musulunci aka yadda kai Allah ya samu da idan mutum ya yi abu na isgili sai an kalli meye niyyarsa da ta sa ya yi sannan sai an kalli yaya shi kansa yake ba za ku zo ka da mutumin da yake shiri-shiri ba ya isgili ka zo ka ce kafurin banza kafurin wani kai ma ka zama shi ke an fahimta ko ko yaro ya wani abu a matsayinsa na yaro bai hankalci rayuwa bai san addinin ba ma ya yi abu ka ɗauke shi kai masa hukunci da irin na mai hankali ba ɗaya ba ne a shari'arci saboda wanda ya faɗa da sarrai da so da wato fahimta ta addini ba wata rikicewa ya kai manzalin shari'a ta kansa ba mahaukaci ba ne ba yaro ba ne ba wata shubuwa tare da shi a abin da yi to wannan za a masa hukunci da iskilancin amma inda wani abu zai iya zama shamaki da ba za a masa hukunci ba to ba za a masa hukunci Allah ya sami na malin dan ƙara da ba mala a gaban nan za ka ji yanzu kamar ɗan siyasa suna kirkiya sai ka ga babban mutum ka ga ɗauka yana da fahimta ta addini ko yana da haka amma sai ka ga yana cewa siyasa daban addini daban hmm. ba inda addini ya shafi siyasa ba su da alaƙa ka ji yana tunanin tun yana ana maimaitawa za ka ji malam tun kana ganin abin nan ba gaskiya wani hai a rika sa ma shauko a zuci haka ana sa ma wasu rika ganin abin nan nashi kuma ya ce masu yan sagabar da to ka gare kama hanya ya gudu da malam to ya mutu ne magana ce hanya daya ita ce kai karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yana mafita take in dai ba za ka yi karatu ba ka yi na zamanin ma ka fahimce shi da kyau ka yi na addinin ka fahimce shi da kyau idan aka fito maka a zamananci duk kasan loko-loko kwana-kwana da aka shiga in aka zo a addinanci ba ki dahu ba ne haka ya kamata musulmi ya kasance kuma ba ku fahimci wani abu da har yanzu sau tarin ba su fahimta zaɓe ka je ka dangwala daban abinda 'yan siyasa suke yi daban sautari wani lokaci za ku je ku cincirin da ku zaɓi wanda kuke so ku yi ruwan ƙuri'un da ku da ƙuri'a ku aikin ban za ku abinda za a rubuta a sanar da ba wannan an san ana wani to abinda kake iya yi shi kake yi za ka yi zaɓe bisa kyakkyawan zaton ka za a faɗi abin da ka zaɓe. in an zalunce ka da wannan zaluncin da aka yi maka Allah zai kama wanda ya zalunce ka sabanin ba kai ba ka bar shi ya yi tsiyarsa san ransa ya rubuta abin da ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama to ka ce ya zalunce ka da aka yaya me ka zaɓa ya hana ka dama ba kai ba ko to sai ka fahimci irin waɗannan abubuwan Allah ya gani ba na wata jam'iyyar ban da wani ɗan takara guda ɗaya zan ce ko a mutu ko a yau amma ko a ina kake ko a pdp ko a ampp ko a cpc ko a apc ko a kafinon idan in gaya maka allah ya ce annabi ya ce nasiha ta kama zan gaya maka na taɓa yi wa rabi musa kwankwasa wasiƙa ta ba zan iya samunsa gaba da gaba in gaya masa ba na taɓa yi wa shekaru wasiƙa har yanzu na da kwafin kowanne daga cikinsu kuma ana tabbatar mun cewar an danka hannu da hannu da jam'iyya nake da ban ba wannan da wancan kawai na wazan ko to haka duk wani wanda yake kira zuwa ga Allah ya kamata ya zama duk wani wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce to ya kamata ya zama uban dukkan waɗansu ya Kano na din Najeriya ina gaskiya take ka faɗa ina kuskure yake ka tsawata idan duk wanda ta tsaye da ɗan takara ga yawa mutane su ɗauki nagari saboda wannan ku za ku fuskance shi gaba da gaba ku za ku ɗanɗane shi ko daɗi ko wuya in shi ya tafi ya bakka da abin da ya bakka ya bakka ko da daɗi ko ba daɗi amma kai ma da za ka yi zaɓen kan za ka ce ga wanda kake so Allah ya baka hankali ya baka basira ya baka tunani ya baka su kai aiki da su Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu